a wannan masallaci mai albarka ta masjidin salafiya a wannan unguwa ta duka a garin biyu muna nan a daren litinin daren goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu Ladiya, ta zo daidai da daren sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida hijira annabi daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallama a wannan littafi na min hajjul mu'min jiya muyi karatu na tamanin da tara yau za mu tashi karatu na casa'in daidai a karatu na tamanin da tara jiya mun karanta baitocin aliyu ibn zainul abidin da baitoci na imamu shafi'i wanda yake alaka da bulaguro da ingiza mutum zuwa ya nemi na kansa da kuma sa mutum ya tattali don kiyamarsa ya yi guzuri don zuwa bulaguro zuwa kiyama yau za mu tashi shafi da ɗari biyu da tamanin da shida min wa'izi safa daga wa'azozin bulaguro fal'awwal na farko min hajjil wa'izi daga wa'inan wa'azozi na bulaguro alwasiyatu wasiya aljami'a wacce ta tattare abubuwa allati yaqulu fiha wacce a cikinta yake faɗi luqmanul hakim a luqman mai hikima yake faɗa li waladihi ga ɗansa Lukman annabi ne ko ba annabi ba wannan ba majalisin mu ba wanda suka ce annabi suna da dalili wanda suka ce ba annabi ba suna da dalili amma da wanda suka ce annabi da wanda suka ce ba annabi ba su yarda bawan Allah ne salihi kuma da aljanna tunda Allah ya kawo surar sa Qur'ani ya ambata da sunan shi ko ya ba masa ba kushe masa ba to ce wa qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. ya yi masa nasihu masu yau to ya zo cikin wasiya da lukmanul hakim ya wa ɗansa na daga ciki banda wanda ya zo cikin ƙur'ani. ya bunayya ya kai ɗana. In naka lalle kai mun na zalta ila duniya tunda ka soko zuwa duniya barta a ka fara baiwa duniya baya tunda ka soko duniya ka fara bata baya don kwanakin ka karewa yake wasan baltal akhira ka fuskanci lahira fadarun anta ilaiha fadarun duniya gida ne anta kai lahira kai gida ne anta kai ilaiha zuwa gare ta tasiru kake tafiya akrabu min darin mafi kusanci ne da gida anta an hatar halu wacce kai zaka kaura daga barinta Bala. iya ma duniya ne yana dab da wannan duniyar da za a nan abin da zai kai ka lahira zai faru nan duniya wani mota ya take ka fi shi ka tafi lahira wa min wasu aya wa aizar hada yana daga cikin wasu yiyar lukman ga ɗansa ya ya kai ɗana in ne mu shi ka bi ne ji ni zai maka wasiya da al'amura guda takwas in anta aminta biha in kai aiki da al'amuran nan guda takwas kunta sa'idan fi dunya wal akhirah ka zanto mutumin kirki ka zanto mai jin daɗi mai kwanciyar hankali duniya da lahira na farko ihfaz qalbaka fi salati ka kiyaye zuciyarka a sallah wasiyar farko ka kiyaye zuciyarka a sallah na biyu waqti nazaraka fi buyutin nas ka taƙaita ganinka zuwa ga gidan mutane ma'ana ka takaita idonka zuwa kallon aibin gidan mutane don ka yada wa fizle sanaka ka kiyaye harshenka fi majalisin nasi a majalisar mutane ma'ana in an zo na majalisa ka kiyaye harshenka ba kowane magana ne za ka rika faɗi ba wa fizle sanaka min majalisin nasi fi majalisin nasi wa hafiz baɗanaka ka kiyaye cikinka min haramin daga haram karka yadda haramu ya shiga cikinka واذكر اثنين وانصر اثنين واذكر اثنين وانصر اثنين كريكا تنا ابو بيو كريكا من تعد ابو بيو na farko uzkurin laha abinda za ka riga tunawa guda biyu ka riga tunawa da Allah Walmauta kuma ka rika tunawa da mutuwa kar ka rabu da tuna Allah da tuna mutuwa abinda ka ce ka manta da shi wamsa ihsanika ila nas ka manta da kyautata wanda kake wa mutane duk kyautatawa da kai wa wani kamanta da shi don ɗan zai tunatar da kai ne don ka ce ɗazuma na yi ba sai yanzu na yi ba ko jiya na yi yau ba zan yi ba kamanta duk kyautatawa da kai ka riga jin ba kai ba sai ka yi wani wai sa'atihim ilayka kamanta da munanawa da mutane suka yi maka ma'ana duk wanda ya cutar da kai kamanta da shi wasani tilkar mawa'id na biyu cikin wayannan wa'azozin bayan mun gama da wa'azin Luqmanul Hakim huwa kalamul jami shine magana wacce ta tattara ta tattare abubuwa tsewa wanda yi wannan magana ne Umar bin Abdul Aziz ya yi wani magana jami ya tattari wasu nasiya da yawa radiyallahu anhu ya qulu fihi Umar dan Abdul Aziz yana fadi a ciki illa li kulli safarin zada la mahala lalle ga dukkan balaguro akwai guzuri ba makawa ba maka akwai guzuri akwai kudin mota akwai idan bulagura yana da tsawo kudin dan abincin da za a sha hanya dan ruwan da za a sha sannan ya ajiye ka inda yan ajiye ka da gidan da zaka ji akwai tazara akwai kudin caba ko kudin tazi ko kudin nafe ma'ana tafiya yana da wa'ina abubuwa na guzuri kowane bulaguro yana da guzuri fatazawuji fatazawwadu ku yi guzuri din safarikum don bulaguron ku ila duniya daga duniya ila al'akhirah zuwa lahira ku yi guzuri don bulaguron ku daga duniya zuwa lahira me za ku yi guzuri da shi a taqwa na tsoron Allah wa tazawwadu fa ina khairaz zadi at-taqwa ku yi guzurin tsoron Allah wa kunu ku kasance kamar ayana kamar wanda ya gani da ido ma a'adda Allah abinda Allah ya tanadar masa min thawabihi daga ladan duk abinda Allah ya tanadar na lada na aljanna ka rika jin kamar ka gani da idon masalul jannati allati wa'ida almuttaquna ka ji kamar ka gani da idon fiha anharun min ma'in ghairi al, ka rika jin kamar ka gani da idon wa anharun min laban min asali min khamri duk ka rika ji kamar ka gansu da idon wa zawwajnahum bi huril ain ka riga jin kamar ka ga huril ain din da idonka gashin kansu a kwance fi hinna khairatul hisan kyawawa da kyawun hali ka riga jin kamar ka ga su inna atainaka al-kautsar ka riga jin kamar ka ga al-kautsara ana duk abin da Allah ya faɗa na sakamakonsa na aljannarsa ka riga jin kamar ka gani shine wa bil akhirati wa hum yuqinuna akwai yakini to ga ta da kana jin kamar ka gani sai ka yana zaburar da kai yana kokarin zuga ka don ka neme shi ka ji an ce sari ku taso a guje idan man firata ga rabbi a taso ana gasa ana tsere tsere wa sabiqu ila man firata wa jannatin akwai inda arduha ka ardu samawati wal ardi akwai wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard sannan kuma wani wuri kuma da yace wa saribu ila mafratin min rabbikum wa jannati ardu as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس wa bashirin to shi da kira anan ya kawo wannan ya ci gaba da cewa wa iqabihi kuma hukuma azabar da Allah ya shirya ka rika jin kamar ka gansa inna ja'alnama kana min sada ka rika jin kamar ka gansa wa burrizatil jahim liman yara ka rika jin kamar ka gansa wa sayaslawna sa'ira ka rika jin kamar ka gansa kalla innaha laga ka rika jin kamar ka gansa سأصليه سقط فأمه هاوية لا ينبذن في الخطب كريكا جنك مركز ليس إلا حميما وقد ساق كريكا جنك مركز وإن يستغيث يغاط بماء كالمغلي يشوي الوجوه بئس الشراب فساءت مرتفقة كريكا جنك مركز كريكا جنك مركز غنين وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر ta rika jin kamar ga kanan kana ganin jahannama fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuziku wasaqahu ahad Ka rika jin kamar ka gan su shine wa kunu kamar ayana ma a'adda Allahu min thawabi wa ikabi tarhabu za ku yi kwadai in za ka rika jin kamar aljannan ka gansa za ka yi kwaɗayinsa in za ka rika jin kamar wutan ka gansa tarhabu za ka tsorace shi wala ya na alaikum al'amal kada ku bari zamani ya mutu. tsawo fatan suwa kulubukun zuciyar ya rika bushe wani lokaci da mutum ya ji wa'azi zuciyarsa zai taushi amma iya ya daɗe bai ji wa'azi ba sai ga zuciyar ya bushe alam ya ani zina amanu an tarsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa kunu, yakunu fa qala alaihim al-amadu wa kathirun minhum fasiquna saboda haka kada mutum ya bari zuciya sai bushe bushewar zuciya sifar yahudawa ne haka ya faɗa a suratul bakara thumma kasad qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashad kaso. wa inna min al hijarati lamma yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله wa mallahu bi ghafirin amma ta'malun to kun ga wannan karmu yarda zuciyar yana bushewa in ji Umar bin Abdul Aziz fa wallahi na rantsa da Allah ma basata amalan ba zai ba zai shimfida buri ba dan adam ba zai da buri ba man la yadri wanda bai sani ba la'allahu la yusbihu ba da masa'i ba mamaki ma ba zai waye gari bayan yammaci ba wani yanzu ya hada buri burin 2015 ashe ba zai ma kai gobe ba wani zai tibga buri zai hada buri zai tsara su a shekara naka Allah yana na saboda haka rayuwa ba ta da garanti ba yadda kai tsammani ba wala yimsi wani kuma bai sani ba ba zai kai yamma ba ba da sabahi bayan safiya eh da rana za ka yana ta kai yau miyar kaza zan ci ashe ba za ci abincin daren da shi ba da yamma yana cewa gobe da kaza zan karya wani ma biredi zai saya don ya karya da shi da safe shi kenan da safe ga ta kwance ga biredin wani ya ce kai ya ji kaza ina sha'awarsa ya ji ya karba an goge masa gobe zai fara sawa ashe ba zai kai gobe wani an ɗaura aure ashe ba za ka hawa mana yana da rai ba wani matansa na da juna biyu ashe ba za ta haihu yana da rai ba to rayuwa ba yadda muke tsammani wani yana fassara mana magana ibn umar idza amsayta falatan tantazir sabah wa idza asbata falatan tantazir an-masa shi da abin da ke nufi wala rubama sau tari kana ta kasance baina zalika baina tsakanin zalika wai na abubuwa guda biyu tsakanin dare da rana khazafatul manaya khazafan masu dauke ka almanaya mutuwa ai da mu galibi mutuwa dare ko rana ne duk wanda bai mutu da daddare ba zai mutu da rana wanda bai mutu da rana ba zai mutu da daddare saboda haka shi rana akwai safi akwai rana akwai yamma daren kuma akwai farkon dare akwai tsakar dare akwai ƙarshen dare da mutuwa tsakanin dare da rana ne sai da an fi mutuwa da daddare Allah ya tawaffal an kusa kina mauta wannan lanta musu mutu shirka kenan sau tsakankanin wannan tsakanin dare da rana alaƙa mutuwa ke sintiri yadda kake ganin jami'an tsaro na sintiri a inda akwai barazana kuma akwai su da yawa to da Allah zai buɗa mana ido mala'iku za mu riga ga suna zirgiri wannan yaya za mu karbi wane wancan yaya a ta sun tuyi khazafatul manaya masu ɗauke mu na mutuwa wa min wasayahu aidan yana daga wasiyar Luqman har yanzu eh, abuna Umar dan Abdul Aziz inna Allah azza wa jalla lam yakhluqukum abatha Allah mai girma da daukaka bai halice ku dan wasa kan rayuwarka gaba daya daga farko har karshe ya kare a Real Madrid ko Manchester ko ba gaba eh ko Arsenal za ku faɗi ko ɗaya ba kuma an faɗe shi yawwa Barcelona ko Chelsea rayuwar gaba ɗaya ta bi haka Allah bai halicce su don wannan Allah ce kuma ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila kuma wani wuri bai halicce su don wasa ba chairman chairman akwai kalbin canza layin ne don wannan da mun duba ya mutu eh, yana faduwa ku canza mana shi na'am ma'ana Allah maɗaukakin sarki bai halicce mu don wasa ba duk da akwai wasan da ya halatta mutum yi wasa da iyalinsa da dokinsa da menene amma ba wai ana nufin dindin dai a riga wannan wasan ba Allah ya halicce mu bai halicce mu don wasa ba don caramke don algalagala ko wane ne eh mata ku je kuna ta wasa ko ka gama rayuwarka a jiyam ba don wannan Allah ya yi ka ba shine Allah bai halicce mu don wasa ba walam yada shay'an min umurikum sudan bai bar wani abu na al'amarin ku ya tafi a banza tsagaga ba ka tafiyar da rayuwarka ba tsari Allah bai yarda ba kai wa kanka ta hamsi kana da tsari Eh in ka sa ajanda kaza za ka karka canza bai bar rayuwar musa gaga ba shi yasa ga bature ya yarda da diary ai zai rika rubuce-rubuce amma wani yana ganin wani iya gaba tuta da diyari wani sai rika ganin kama ba shi da aiki ai babu wanda ake so rayuwa su ya zanto ma da diyari da tsari kamar musu. sai ga wani zai ce a ah, ni kaza kaza a wannan ni wannan a'a ai kai ake so baka ji ban an ji hasi ba mu zahun gwamna a a da za ka rubuta yau zai yi kaza gobe zai yi kaza kaza zai yi kaza sai ka rika bi zai na tuna kaza lokaci kaza ba za ni ya ce in kana da wani abu muhimmi ba karka yarda ka kwana sai wasu yanka yana kusa da kai saboda ka rayuwa ana sai tafi da tsari sai da bai bar musu gaga ba don ai Allah ya faɗa a hasib da yake cewa menene a basa wa an da kuma ilaina la turja'u shin kuna tsammanin mun halicce ku wasa ko ba za mu dawo zuwa gare mu ba saboda haka shi Allah madaukakin sarki bai bar mu a banza ba ma khalaqnakum sudan ah, ma khalaqnakum abatan wala taraknakum sudan a wata lafazi ba na aya ba saboda haka shi Allah madaukakin sarki bai halicce mu don wasa ba ku bari a canza mu canza layin kawai an canza din ne yau inna lakum ma'adan kuma da Abdul Aziz yace ku sani kuna da makoma kuna da makoma inna lakum ma'adan kuna da makoma yanzilu llahu fihi Allah zai sauka a wannan ranar makoman lil hukmi don ya hukunci wal qada'i bainakum da hukunci tsakanin fa khaba ya sabe wa khasira yayi asara man kharaja min rahmatillahi azza wa jalla wanda ya fita daga rahamar Allah mai girma da ɗaukaka ya tabe yayi asara wa hurrimat janna an haramta masa da aljanna allati waje ardu fa'inta as-samawati wal ard samai da kasai fashtara qalilan bi kathir duk wanda a lahira ya shiga wuta fashtara qalilan ya sayi kadan an ba shi kaɗan bin kafirin ya bada mai yawa kaga duniya da sa kaɗan ne tunda za a mutu la'ira ko tana da yawa tunda za a dawoma wa faniyan ya sai faniyan mai karewa kullum mana alaiha fan wa faniyan ya sai gidan da yake karewa bai bakin ya ba da gidan da yake wanzuwa baya karewa bakin shine abin da baya karewa Allah ya ce ma inda kum yanfat wama inda lahi bakin abin da yake wurin zai kare abin da yake wajen Allah zai wanzu ya ci gaba da cewa Umar ɗan Abdul Aziz ya ci gaba da cewa wa khawfan bi amni ya sayi gidan da ake tsoro sai ba da gidan da akwai aminci a duk wanda ya shiga aljanna akwai aminci wa min kalami ya aizan har yanzu yana daga cikin maganganun Umar dan Abdul Aziz ala ku saurara inna dunya baqa'u haqalin lalle duniya wanzuwar ta kadan ne wa azizuha mai karfi a duniya zalil makaskanci ne wata rana duk izzarsa duk matsayinsa duk karfin tuwonsa wata rana kaskantacce ne wa ganiyuha wa ganiyuha Eh, wa ganiya mawadacin duniya faƙirin wata ranar talaka ne wa sha ha? saurayinta yahar zai mai zai tsufa yahar wa ha? rayayyanta ya mutu zai mutu wala ya gurran na ku kada ya rude ku ikbaluha fuskantuwar duniya don duniya ta buɗu maka ma'a ma'arifatukum tare da kun sani bi sur'ati a tana da saurin mai ba da baya bal maghrur malaktar malik shi shine wanda ya rudu da duniya aina ha ina mazaunan duniya allazina banaw madainaha waina suka gina biranenta. eh manya manyan biranen duniya yanzu makka wanda ya kafa ta baya nan madina wanda ya kafa ta baya nan kai garin biyu da suka kafa ta wanda ya kafa ta baya nan abuja da ake ta holewar wai da suka kafa garin ba su za ka je ga wani gini da ne hawa goma ishirin talatin sai a ce na marigayi ne shi na aina su kana ina mazaunanta allazina ha wai da suka gina biranenta yanzu a garin nan gidaje nawa na masu kuɗi da za ka bi ka ji ba sa raye wa an haraha suka tona koramunta eh ka mutu ya tona korama ya tona bohal ya yi wuyarin na ruwa ya yi wuyarin na tsoron, ya sa yesu amma yanzu ba shi yake sha ba wa gharasu ashjaraha suka samu gonakai suka dasa itatuwa suka dasa bishiyoyi wa qamu fiha ayyaman yasira suka zauna a wannan duniya a kwanaki kaɗan gharratu duniya ta ruɗe su bisihatihim don suna da lafiya baktaru sai suka rudu fahimtar suka rudu bi nishaɗin da nishaɗin da suke ciki faraki bulma sai suka hau sako su ne ɗiban mata su ne caca su ne karta su ne ta'asa da ɓarna da wani dukiya inna hulalle su kanu sun kasance wallahi na rantse muku da Allah in ji Umar dan abdul'aziz Aziz fi duniya da a duniya na bil amwal har ana marmarin su don kudin su ana marmarin su don kudin su wani yana ta ina ma da shi ne wani da kudi da ala kasratil mandi kuma wajen yawan hana dukiyarsu da rowa alai akai masudina ga rowa ga hasada ala jami'i a bisa tara shi ma sana at-turabu bi abdadi me ye kasa yi da gangan jikinsu sun mutu sun bata kasa ya samu gangan jikinsu ya yi fata-fata da ita warramlu bi ajsadihim menene rairayi ya yi da gangan jikinsu gara wadidan ka je ka duba abin da tsutsa suke bi izamin da kasusuwansu gawa ne zai kuma tsutsa su zo su rika cin wannan nama bayan sun cinye namar ba za su watse ba sai su fara kai farmaki wa kasusuwa suna rarika suna kwakula law talata alayka law allaita minhum firaran wa la min wa kasa ta zo ta yi tata rairayi ta yi tata tsutsa yadda kake ganin tsutsa a shadda a ban daki to haka za ka tsutsa ya lullube gawa mutum a cikin kabari wanda zai sa kaya ta sha starch ya karya hulansa ya sa shadda na dubu hamsin ya yi fita na dubu ɗari a can tsutsa yana cinsa wanda ya fesa turare ya fesu in ga shi sai ya dawo yana wari kuma ciki da ya fi ko ina cin abinci din sai mutum ya mutu shi ya fara shi yake fara kumburi idan mutum ya mutu ba duburansa ma baya fara wari kamar cikinsa zuwa bakinsa hanyar sun fara rubewa ya fara zagonewa ya fara zama yelo yelo ya fara zama green haka zai kodi shi da dan adam nake wajidanu tsutsotsi asalin didan jami ne na dut ta ce dud tsutsa wadda didan ga tsotsotsi bi izamihim suna fata-fata da kasusuwansu wa ausari da gabobinsu kanu irin wayan mutane sun kasance fi duniya a duniya ala ta suna kan gadaje usra sarir suna kan gadaje mummaki da ashin fude italian bed ko ba ko america bet ko china bet ko ma mene ne da akan wannan garin suke kwana wa furushi ga shimfidu katibu kenan mamduda tsararru wani ma katibar zai samu irin katibar da ake yayinsa wanda shi ba auduga ake sa masa ba katifa ba ba tsumma ba wani irin katifa ne iska ake sa mishi kaga ana buga masa iska akwai abu da idan ka danna su iska ya dau zafi lokacin sanyi ke akwai abu da idan ka danna su iska ya dau sanyi lokacin zafi ke za ga su gamar tashoshi orbit suna sayar da shi katifa ne haka iska ne a ciki katifar kadai yana kai naira miliyan goma sha Daga suna kallon su a wasu tashoshi miliyan sha eh, sai ga wani ya ja ɗebo wannan kafifar nasa da na matansa da na yaransa har boys quarter za a ɗebo amma alhamdulillah sai da zanza bayan su dai a bayan shirin ana sallah yana ta kuka don tsoron Allah wani kwa dukiyarsa da yake yanga da shi jim na miliyan uku ko ba gaba da wani kananan jari duka mai fi kudin wannan katifar wani wanda yake kuka a bayan su dai su <laughs> eh, ɗan jim na miliyan uku da wani jari na dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya shi nan ya ishi yan garinsu da sa kidi a motar jikin gigib ya ɗibi yan mata ne ya ɗibi wannan anan duka in ka roki da gidan shi da da ɗan wannan mota da yake gigib giftin ko ba ba wani ma fi motar dubu ɗari uku ya sanya mata wasu manyan su biyu da motar da jari da gida duka a miliyan ɗaya amma ana sallah sai ga ina ya sha wizi yana wucewa ba shi da wannan lokacin bai kai wancan ka je gidan can nan ba fi gida amma wajen katifa an kwanta an ka tashi aka barta aka yi mata ba jafa junubu alil mabati aka fara kiyamu laili a masjidil haram yana kiyamu laili a masjidil haram shi ko ya ja motarsa ya je baitul haram ya shirabu alhamra sai da zasu na laraba da kai ganin su da fararen jallabi ana ta kiyamu laili da su ana ta sala suna ta ba suna ba su ba su kururu ne ba talaka bane masu kuɗi ne ne ga maka amma wani yana gani yana da kuɗi ya fi karfi ma ya fito masallacin jami'a unguwarsu saboda haka kada duniya ya ruɗe mu za ga wa furushin manguda suna da katifu tsararru bai na hadamin suna tsakanin masu hidima ya hidimuna suna hidima ga ana tare da ma'aikata wannan yana masa kaza wannan yana masa kaza har ma za ga ko mai masa yankan farce kaɗai yana da albashi a wajen akwai mai wanda akwai mai wanda ana ta molewa yace wannan takaitacce ne wa ahlu yukramuna za su ga suna suna da mutane suna karrama su wa jiran ga makota ya nuna suna karfafan su wannan kace wai kace barawo sai makocin ka fito ba da agaji ka ga ba ce wala jiri sai wani yazo ya ka agaji ba kuma lam yalbasu sana ba su zauna cikin wannan ni'imar ba wallahi na ranta da Allah illa ya tsira sai lokaci kaɗan hatta adatul izamu rami lokaci kaɗan kafin duk dadin da za ka ji in yana da ƙarshe ko shekara dubu ne kaɗan ne sai ta ba su daɗe ba hatta adatul izam har su suna suka dawo mai. sun rudin dike kar fara kul hada'ika sun rabu da wayannan lambuna da suke zuwa shan iska saru ba da sa sun kasance bayan suna da yalwataccen dukiya yalwataccen gida yalwataccen ɗaki wanda zaka falansa kaɗai ya kai wanda zai tara mutane ɗari sun bar yalwataccen wannan daki. suka tafi ilal mazaɗi zuwa ga wani wuri mai matsi kabari nan wakar ta nisa a matan sun yi aure watarar da don fitorogi suna gararan ba a titi abu na ohun ƴaƴansu wata eh, wuzi kuma an rarraba wata wazza atil warasa magada sun rarraba diyarahu gidajensu wa turasi da gadansu ta kula na turasi faminhum a cikinsu wallahi ina muku rantsuwa da Allah in ji Umar dan Abdul Aziz akwai wanda Allah ya ba sa duniya sai ya nemi lahira ko Allah bai ba sa duniya ba amma ya nemi lahira wallahi na rantsa muku da Allah al-musa lahu fi qabri za ku ga wannan akwai wanda aka yalwata masa gabarin an faɗaɗa ga haske ga iska mai daɗi ga iska mai kanshi Allah ba mu da rahamarsu sannan alhaddun naziru fihi almutana amu bi lazati alhaddu shi ne wanda ya rantsa idonsa annaziru fihi wanda ya ta annaziru kai fihi yana haske a ciki almutana amu yana cikin ni'ima bi lazati da jin daɗinsa fasalisu tilkal mawa'id na uku daga cikin wayannan wa'azozi akan bulaguro daga duniya tafi lahira wa ma ko ibrahim ibn adam shi na mana ibrahim ibn adam ya ce radiyallahu inda masu ila lokacin da aka tambaye sa lima lima za hatta fi duniya ya ibrahim ya ibrahim don me kake gudun duniya ya ibrahim me yasa kake gudun duniya fa qala sai ce ni salatu ina gudun duniya don abubuwa guda uku na farko al'awar na farko ra'aitu tsari eh, tsawila na ga hanyar zuwa lahira yana da mai tsawo walaysa ma iya zaru banda gudu kaje wanda ya je gabar ya ya je zaman jiran kiyama to akwai buƙatar abin da zai ci yadda mutum a duniya zai rayu a kan ya ce ya sha shi ma haka ci asani na biyu ra'aitu kabra na ga kabari mu muwahishan akwai kadaici walai zama iya mu'annis mu'annis mu'annis ko mu'annisun banda abokin hira banda mai hira banda abin hira a gabarina الثالث نقول رأيت الجبار na ga Allah mai tankwasawa a wajen shi ne alkali a kiyama ba zai karbi rashawa ba ba zai karbi cin hanci ba balle cin baki ka cin hanci za yi hukunci amma za a za a mai za a karkata cin baki ko za a toshe baki na yi shiru an dinke shi to Allah ba cin hanci ba cin baki wala man zafi wa ni banda mai kare ni banda lauya banda yan kare ake bil adama Yau human right babu ba can su ma suna ta kansu banda mai tunkuɗe min shine fada Allah fa ma da gumin kuwatin wala nasu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a fa min kulli tilka mawa'iz mawais daga dukkan waɗannan wa'azozi wa ghairiha da wasu ta min al-mawa'iz na wa'azozi annafiya masu amfani yadda zuhulana ya bayyana gare mu annana jami'a lalle mu gaba ɗaya mu wa biduni istisna'in ba tare da an togashe ba ba tare da an ce wane ne ban da wane ba ko wacce ce ban da wacce ba fi safarin ila Allah tabaraka ta'ala kowa yana cikin hanyar bulaguro zuwa ga Allah subhanahu ba a cewa maza ne kadai za su mutu ba a cewa mata ne kadai ba a cewa jahilai ne kadai za su mutu ban da malamai ba a cewa kafirai ne kadai za su mutu ban da musulmi ba a cewa malamai ne kadai za su mutu ban da jahilai ba a cewa musulmai ne kadai za su mutu banda kafirai kullu man alaiha yadda fir'auna ya mutu haka annabi Musa yadda annabi Haruna ya mutu haka uh, Karuna da Hama yadda babu annabi a duniya yau Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka babu Abu babu Abu Lahab babu da Fatul Kazzab ma'ana annana jami'a mu gaba ɗayan wa biduni istisna ba tare da an toga sha ce banda wane ba bi safar ila Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin tafiya zuwa ga Allah ba ana cewa akwai gwamnoni ko shugaban kasa suna da rigar kariya ba ba gurfanin da su to wani a ce ne amma ba su da rigar kariya daga mutuwa shi yasa aka samu su suna kan suna na a gwamnati suka mutu idan muka ɗauki kamar gwamnan yobe mamman ali yana kan gwamnayensu idan muka ɗauki gwamnan kaduna ya kowa yana kan gwamnayensu ko ba ga idan muka duba wanda bayyana bayyana ba duniya ba lahira ba ba sun tai kuma akwai mataimakan gwamnoni da suka mutu sannan kuma idan ka koma kuma shugaban ƙasa abace yana kai ya rasu ai shugaban soja kenan yar aduwa yana kai ya rasu ta farin kayan kenan saboda haka akan samu rigar kariya na kasa cewa ka yi sata ba za a tuhume ka ba sai ka sauka amma babu rigar kariya na mutuwa ga kowa ko ya bi Allah ko bai bi Allah tunda dai Allah nuna annabi da ya zace innaka mayitu kai ma za ka mutu wa inna hum mayitu ai magana ya tsare mahama qalat iqamatu ko yaya mahama ko yaya qalat sai tsawo iqamatu na zaman mu fi tilkal haya a wannan rayuwar al'ula na farko na duniya allati awwaluha da farkon duniya ma fa buka kuka ne wa awsaduha tsakiyar ta ma ana'un gajiya ne wa akhiruha karshen da fana'un karewa ne duniya kenan ha buka farkon duniya kuka ne ana ka ba da kuka ka so ba wani in ka yi kuka ba ka samu lafiya wanda dukkan umuka ibn adam bakiya والناس حولك ضاحكا سرورا احرص على عمل تكون به اذا يكون حولك ضاحكا سرورا ما هي جرك ka ta كي ka ya kai kana kuka dangi na murna an samu karuwa kai aiki mai kyau sai karama in kai aiki mai kyau in ka mutu to kai kana dariya su ko suna mai kuka ka ka bance ranar da aka yi kana kuka suna dariya to ka zo duniyar ma da kuka dan ka ji yi maka sanyi da yawa yi maka wani iri da yawa da kuka ka zo wa ausaduha tsakiyar a na'un gajiya a to duniya kama, in ka zo tsakiyar kayi aure ba gajiya ya fara hawan kanka ba ba masara ba dawa ba shinkafa ba magi ba kalwa ba manga ba ba ba kullum sai ka ci karo da ba ko ya kare ya zagi inda ha fara'idu salafi ya ce inda ha fara'idu da ami ba masara ba ba ba ka nemo kuma ka kawo kuma ba magana mai daɗi shi da tsakiyar ta alawo gajiya ne da ba ɓacin rai ɓacin rai wanda kake kyautata masa zai ɓata masa maka wanda ba ka kyautata masa zai ɓata maka wanda ka ɗau nauyinsa zai ɓata maka wanda baka ɗau nauyinsa ba ma zai ɓata maka na sama da kai ya ɓata maka na ƙasa da kai ya ɓata maka shi ne alawun fakiyar duniyar Ka kaga wani firayin ya sashi hawan jini ya sashi ya kamu da cutar zuciya wani duk wannan akwai kwanciyar hankali ta gida da sauransu amma yana zaman ɗarɗar irin rayuwar da ake ciki yanzu wani aljihu ma ɗarɗar matarsa ma ɗarɗar ko ba ka ba sannan garinsa ma ɗarɗar ko ba ka ba yana cikin baƙin cikin talauci yana cikin baƙin cikin rashin kyan halin matarsa yana cikin baƙin cikin kuma rashin kwanciyar hankali a ƙasarsa daga masu kawo farmaki wani sai ga mutum yana tafiya na magana shi ɗaya bawan Allah ke yana magana shi ɗaya duk wayannan tashi hankali ko ba zai hana da lahira ba in ba bi Allah ba sai mutum ya garu a duniya ba kwanci hankali in bai bi Allah ba kuma ya je la kiyama ko ya sake garu lalle dan adam aiki ya kama mu wallahi wani ma sai ce da Allah bai halitta shi ba da a ce wai ana deleting wai ayi ka ayi deleting na ka ayi deleting na ka a ce kawai an fasa babu kai a ce ayin zilitin naka a duniya ayin zilitin a lahira ayin zilitin naka a phone ayin zilitin a memory phone da shi da duniya memory da shi da lahira ai kuma sa sahun gaba wallahi ayin dilitin duniyar ya aka gama ibada ma ba na kirki da lahira yana jira mutuwan nan kadai ka dauka kaje ka zauna a kabari wallahi da ba a yi wa da za mu ce ya Allah kar a yi yanzu ma da za a yi shiri da ta afuwa wallahi da mu da tsafin gaba rayuwar kenan rayuwar kuma matsalar duk yadda ka kai da bincike ko na boko ko na arabiya ka karanci su su yawo sitta ka haddace qur'ani su ibn taymiya su ibn qayyim kai brother kai brother sai ka rasa na mutuwar ka da balle maka da sai ta na'am ka rasa wani rana ne ka rasa ma a ina ne don ka guji wurin ka rasa wani irin mutuwa za ka yi in ka gane hatsarin jirgi ne kar ka hau Ta Allah ya bar mu fi zulumatin talata duk iliminka yaushe za ka mutu a ina za ka mutu ya za ka mutu wala duk baka tafiyan kira ka gaji da rana ka je gona a ka je kasuwan kauye ka je shago ka je nan a gaje kake ka zo ni shi kake bayyo ko ba ba ka cire riga ka yi kaza ka dan kwanta nan da al da khairu min al-nawm ka dai ko ka shago da ka yi sallah nan da nan kuma me gida ba yau ba mu da kaza sai ka fita neman haka fara yore musamman ma da na ruci ya yi al-insanu innaka kadihun ila rabbika kada al mulaki ba hutu ba da sassafe ne ga mutum da ke ranar da shago sassafe ga ya ɗauki lamba bakwai lamba saman ya rataya ina za ka je gona wani ma za ka don kafa ke da ake zuwa gona ma a gona ake binne fartanya ya dawo hannu kan ta kwankwaso ba daɗi ko ba kuma ga sanar ita baiwar allah ba ta zuba masa ruwan zafi ba ba ta je san da gajiya ba tana ta kallon su tana ga dole ne kawai ba ta to alhali ba ta san ko ita ko dole ne ta gode mishi ba kaga ne rayuwar ba wani haku kawo a awsadu ha ana me ta kake so ka ji amma sai ka ya ta gobe rabbana ba in bai na ke dan garkada mutum zai je amma shi ke sai ya zaga ta barku ga wasu bayan Allah su more wasu su kashe ka su kaga shi ne wa ausar wa na wata fama ka ji asibiti ba magani babu hanyar kirki babu wani abin kirki ba gwamnati ba ba talaka dan uwanka ba baka huta daga sharrin gwamnati ba baka huta daga sharrin talaka dan uwanka ba shi jininka yake so gwamnatin kuma dama yana son shi wancan ne ya ɗauke maka hankali shi kawai ta sata kai kana ta gudun hijira daga gari zuwa gari shi kuma yana ɗiba kuɗi daga banki zuwa banki wa ausadu ha ana'un to ma za ka zo za ka ci kana jin yunwa ba ma kana ci kana zuba a duk tashi hankalin ka yunwa kana ci kuma tashi hankali kashi sai ka je ba gida kuma kana zubarwa yana damun ga da wari ka juya kuma an jima yi kredit kenan kamar waya da ka yi kolin da baka yi kolin ba ka ci ko kana zaune wuri daya awa biyu biyar suka fara jin kuma ciki yana kiran wani haka fa duniyar wa ausadu ha anaqun sai mamma ta ga fama take ana ce amarci ta ango kafin nan sai ji ta ciki ta fara amai hajijiya to kaji ta ma ta fara fama da nata ko ba ga wata za ta tofar da yawun da za za su tara ya kai jarka guda hamalar wa umma wa kurhan da fi ɗa wahala ta dau ki wahala wa zaru kurha ta haifa wahala ta shayar wahala wa da misalu 30 shahar ya girma ko ya zama dan iska ya zama barawo tana fada yana fada haka fa rake yan yanwa wala shi ne duniyar ke wanda bai haihu ba sa ba ce, wanda ya haifa ma sa ba ce, sai a yi ta guri waje Allah ba su gulli ba su fit shi yana gani yana hakuri da iyayensa su ko suna gani suna hakuri da shi yana gani yana hakuri da matarsa ita ma tana gani tana hakuri da shi kowa yana maleji da dan wasa. waje Allah ba a zo ku li ba a fit a tasbiru da wa ausatuha ana tsakiyar da fama ne fama ne daga lafiya can suka fara jin bakin ga ɗaci suka je wajen likita ba lafiya Ko kai ma za a baka lafiya ma sai ka sha wahala sai a riga soso ka maka allura ka bude ruwa wa danna maka kana wash wash amma shi ne magani wai bai yanzu sauki shi eh, sai ka sha wahala sai ka baki ya ɗauki a baka magani ma ba zaki ɗaci ne da shi kana sha kana haɗa rai amma ba yadda za ka yi don shi da samun lafiyar ka Yan aljanu ne suka je dame ka ma kai ka rukiya ana jibgan ka don ka samu lafiya saukin ma ba sai an sha wahala wahala ya same ka in za a cire wahala ma sai an wahalar da kai an wahalar da wannan ba shine rayuwar wanda har muna ganin sa wai wani abu da wai har zai rude mu ba za mu manta da lahira ana ta qur'an da kuma hayatu wala ya ƙurran da kun billahi da zanu amma daga in akwai garanti ba idan mutum ya mutu zai ta na in akwai garanti ba sai da ake gaggashe mutane ba ba sai a je mu amma al'amarin zai lalime muke a cikin duhu wala zai lalime muke a cikin duhu Allah ya ji kanmu farkon ta kuka ne tsakiyar ta fama ne kuma za ka mutu yana fama bayan ce mutuwa daga ya ruga wuce. Ɗan bai san me zai biyo baya ba. wa akhiru ha fada karshen da wa karewa ne wata rana yaran ka za su shigo kana zauna kushin kowa bakin gado kowa tabarma da safe ba bai na kwana wata sai su wayi gari sun shiga daidai inda kake zama sai su gaba mu kai sun ji babansu ya mutu da daddare suna barci sun manta ma da ya mutu da safe suna zuwa daidai inda kake ina kwana ai dilitin ɗinka suna zuwa kicin da safe su ga mamansu na ba su mai za su karya sai su zawaya shi wa akhiru hafala mutum da karfin jikinsa zai je matsalashi inda a tafsiri zai sha tafsiri sai gaba malam jafa ba ba zai iya dawo da shi da je abba abbaji ba malam abbaji ya je majalisan albani sai gaba shi ba ya tafi saudiya ya ga majalisin usaimin bin ba za su ba sai dai gansu a talabijin haka fara yi wani yan uwa karshen ta karewa ne idan mutum ya kare sai ka je majalisin da ba za ka shi ba ka je gidan da ba za ka shi ba ka je shagon da ba za ka shi ba ka je gonan za ka shi in shi yake karantarwa sai ga wani ne da ba kujerar in shi yake zama shagon sai ga wasu ne da ba a ciki haka fara rayuwar yan uwa yake wa akhiru hafana ƙarshen ta ƙarewa ne kullum man alai hafana da mai ƙararwa da wanda za a ƙarar duk za su ƙare da mai kashewa da wanda ake kashewa duk za su mutu shi ne duniya yanzu kasuwar nan da shago da yawa idan ka je sai da ba mai shago ne a ciki ba wani dansa ne wani wansa ne wani ƙaninsa ne wani ɗan gidansa ne wani ya yi jinya ya rasu hanyar kanan nan mutane nawa suka mutu a hanyar za a je tsarin ko an taso za a dawo an samu ko a kowane harka a yan tunida an samu an samu a yan bulawus an samu a dilolin manja a kowane bangare akwai to shi ne rayuwar karshen da karewa ne shi yasa mai wayo sai amfani da wannan gidan sai ya samu gata na dindindin ya fara shanka tun daga kamar. wala duniya ba komai bane shi yasa ma annabi ce ba ta kai bubbugin sauran a wajen Allah duniyar nan da akan da ranmu yake bata wala ba komai bane wala mu fahimce ta ba komai bane naira biyar ɗinka ya mata naira duniya ma kanta ba komai bane dan da duniya wani abu ne in ji annabi da arna bai sha ruwa ba da kafiri bai sha ruwa ba amma da shiga wajen Allah ba komai bane sai sa a shaki a yi kashe kashe za sai Allah bai damu ba ba a wajensa ba komai bane sai da mutum ya dura masa a dura masa da shi amma ya isa shiga aljanna da yake ne ai sai ya ci uban shi udkhuluha bi salamin aminin amma duniya kamar wannan ne Allah yake kallon amma lahira bakin ciki ma ya isa shiga wa dan aljanna ne wa nasu ala ma fi sudurihim min ghillin ikhwanin ala sururin mutaqabilin kai bakar magana ma babu la yasma'una fi alagun wala ta'sima illa qilan salaman salam duniya ba komai ba wallahi yayi asara wanda bai lahira lahirarsa ba saboda haka baiwar Allah a ɗakin auren ki nemi aljanna ki sallah ki yi kiyamul layli ki bi mijinki iya gwargwado, ki sauke hakkin mahalicin kai ma bawon Allah ka sauke hakkin mahalicin kama ya qulu sayyiduna ali kama yana shugaban mu ali ibn abi talib yake cewa radiyallahu anhu allazi karatu wanda na karanta ana rajula ishtara baitan wani mutum ya sayi gida sun da ana ba da rasid a gida ka takardar gida takardar mallakar floti da abin akwai sa hannu mai unguwa mai gani kaza kaza duka sai na ali yana amirul mu'minina sai wani mutum ya sayi gida sun maza haɓa ilai kasan sai na ali ya iya rubutu sai zo wajen sai na ali radiyar na ne ya tuba na hujjata hazal bai a rubuta maka hujjar mallakar gidan da takardar mallakar gidan a yi masa rashid ba ka taba alaihi rizwanu la ga yadda sai na ali ya rubuta rashid ya kula yana cewa hadhihi daru istaraiha istaraha maitun min mayyit mayyit min mayyit gawa ne ya sai wannan gida daga gawa alhali ba wanda ya sai da gida yana raye wanda aka sayar wa gida yana raye amma da gawa ne ya saya daga gawa sai za su mutu ai shi wannan da ya saya ya sani ba ko da ma kudin bai kare ba zai mutu ya barta wanda ya sayan ma fa ya sani ko bai sayar ba ko bai rushe ba dai zai mutu ya barta gawa daga gawa alhaddul awwal matakin farko na tsawon zaman gidan irin mauti nashi ne har ya mutu ya mutu ba nashi ba wal haddu sali na biyu ila alqabri zuwa kabari wal haddu sali na uku ila alhisabi zuwa hisabi wal haddu rabi na hudu imma ila aljanna wa imma ila an-nar shine matakin da mutum zai rayu mutuwa mutuwar sai tun su a sa kai shi kabari don kada ya wari daga kabarin kuma sai je fita ranar hisabi ya yi don kabarin washin turai ne sannan kuma mataki na hudu na ƙarshe sai ake tafi aljanna Allah ba mu don rahamarsa ko ya tafi wuta Allah ya tsare mu don rahamarsa ba idan kunna jami'a to dan uwa dabara ya rage ba in mun kasance gaba daya mai wannan littafi da ya rubuta da ni da nake karanta mu da ku da kuke sauraro na a gabana da wanda suke sauraro a gidajensu da wanda amsa kowa yake kai musu ga wanda za su saurari wannan lancar in ya zanto dukkanmu za mu ko fi safari ila lamuna cikin bulaguro ne zuwa ga Allah yau da gobe na rana ya fito ya faɗi wannan duk ana tura mu ne zuwa ga Allah to wai za ku dai mun kasance ba da intikali na bayan mun tafi ila darul akhira zuwa gidan lahira wa mu sani sanahtaju za mu buƙata hunaka a can ila zatil haqiqi zuwa ga guzuri na gaskiya allazi sayakunu aunan lana zai kasance taimako ne gare mu a can ya shiga aljihun shayi ba shi ne taimako ba eh, sai ka yi aiki yau malayan fa'o malin walabalin ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani illa man aka laha da kalbin sare sai dai wanda ya zo Allah da lafiyayyen zuciya lafiyayyen zuciya ba shirka a ciki babu bidi'a. Eh, babu mugun niyya da bid'a ciki ba kyashi ba hasada ba mugunta ba mugun nufi mugun nufi ko wanda ba musulmi ba babu zuciyar a wanke dazu mun karanta littafin hazal habib kaga annabi tsohon surukinsa abul as ya je gida annabi ba musulmi ba mai bautan gunki ne amma annabi ya gaya wa yarsa akrimi masuwa karrama wurin zamansa wanda shi da kyakkyawar zuciya ba shi da mugun nufi wa wanda ba musulmi ba balle ma ga musulmi zuciyar a wanke yake ba gunta a ci ba a hasada ba kyashi ba mugun nufi a wanke yake tas to haka ake so to da haka ake zama to da ba mu tsinci kanmu a cikin barna ba amma sai da wani musulmi ma ba shiri da wani musulmi halin da ake ciki a ƙasar nan sai an haɗu ba gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba a nemi zaman lafiya shi yasa nake jin shugaban matasa na kan na arewa yake cewa sun ba wa shugaban ƙasa jonathan sati biyu wanda matsala da yake faruwa a najeriya na rashin tsaro ya magance ko a yi boren da za a kore shi ya bar mulki saboda tunani ne mai kyau saboda haka ya an fito yanzu ba ta abu na ba ta kwatan kai ne dan wa duk shugaban da yake mulki da ake wayannan ta'azzar ko musulmi ne shi to ba ma san shi saboda haka yanzu lafiya ake so peace ake so saboda haka dukkan su sai mu haɗu mu roƙi Allah mu samu lafiya da zaman lafiya saboda haka shi ne yau malayin fa'umaru wala banu illa ma'atallahi bi qalbin salim mai yanzuru al-mar'u ma qaddama mareda qiyama fa shine rana da mutum zai kalli abin da Allah ya zai gabata yawma yafirru al-mar'u min akhi rana ne mutum yana ji yana gani zai guje wa dan uwansa yana gudun wansa yana gudun sa wa ummi yana gudun sa wa abi yana gudun wa ummi yana gudun mamarsa da ta haife shi wa abi yana gudun baban sa da ya dau yasa wa sahibati yana gudun matarsa wa bani yana gudun ƴaƴansa uwar ma za ta guji ɗan. kowa yana gudun ɗan uwansa da kullum ri'in ga kowane mutum biro a wannan ranar yau bai zai sha da yuni sha da ya ishe shi kowa yana gudun ɗan uwansa shi yana gudun ka don kada kama shi ka ce to ba kana bin sa haƙƙi kai ma kana gudun sa kai ma kana da haƙƙin sa akan wanda kawai zai damgi mutum shi ne wanda aka kashe wanda aka kashe shi shi zai ne wanda ya kashe shi duk gudun wanda ya kashe shi ya damko shi ya kamo shi ya shage shi na shi da kyar ba mamaki inda makami ne ma zai taso da makami a hannunsa yana cewa ya rafsal haza lima sa'alani da Allah tambayi wannan dai iska me yasa ya kashe me na masa Eh, sai ce ya Allah ai ya zage ni to akwai da Allah ce don an zage ka kashe wani ba kai ma Allah ne yi ka ba kawai don wani ya zage ka sai kashe shi dama kai ka yi shi ne ba garbi rana ba ne kowa a wannan ranar sha'anin yi ne sha'anin gabansa ya ishe shi ba shi da ma rigar balle sa ka aljihu rara yake duk alkyabban malam da garinsa da rawaninsa da kake gani a duniya tsirara zai tashi haihuwa uwarsa a kiyama to har annaba Allah ma tsirara farko annabi da za a sa wa riga annabi Ibrahim awwalul khalaiq yuksa Ibrahim alayhi salam sai din ma aka ce me yiwa lokacin da za a jefa shi a wuta a duniya ai masa tsirara sai Allah ya masa tukunci shi zai fara sa riga a kiyama saboda haka kowa sha'anin gaban sa ya ishe shi yau mana tamliku nafsun li nafsun shai'a ranar da wata rai ba za ta mallakar wa wata rai wani abu ba wal amru yau mai lillah al'amarin wannan ranar yana hannun allah suratul ba. al'amarin wannan ranar ranar na ba ministoci ba kwamishinoni hatta mala'iku ba ba su matsayi ba a ranar Ya ce an kai kamun kama da wannan ba wai allah zai ce ya kai jibril ka yi hisabi wa 'yan najeriya ya kai israfil kai hisabi wa yan saudiya ba haka ba Allah ne kaɗai zai mala'iku kowanne yana tsaye tsunar da kansa wa taral mala'ikata na min hawlil arsh sabbihuna bihamdillah tasbih suke ta su ibada ma suke ta uridi suke yi wala budda babu makawa yau ya komu nasu da rabbil rana ne mutane za su tsaya ga ubangiji halittu kowa ya tsaya gaban Allah Allah kuta ba makawa idan idan haka ne yan uwa wa anna udda anfusana mu riga tana da kanmu da hada yawmi dan wannan za wani damuna ya kusa ya sayi maganin feshi ya aji ya sayi taki ya aji ya ja ko da fatanyar kuma mu riga kimji don wannan rana Kabla fawatil awa kafin lokaci ya kure ba kafin wankin wula ya kai mu dare wa qabla an naqula kama qala al kafin mu faɗa yadda mai fadi yake cewa allazi zalla na'iman wanda ya ci gaba da barci a rayuwarsa ba barci kanin farke ba ba ruwan shi da addini da taimaka addini sai mutuwa ya zo wa inda ma ja a hulma lokaci da mutuwa ya zo masa Fala sai shiga cewa rabbir ju'un ya ubangiji na irji'un rabbi ya ubangiji laula khatani don me ba za ka min jinkiri ba ya ubangiji ila ajalin qarib zuwa ga wani lokaci kusa fa asaddaqa yime in gaskanta ko in sadaka fa a fa sadaka, yi sadaka an idgamu ta fi sol wa ku na Sani, yan kasance daga a mai da ni duniya in ba da zakka in taimaka wa uh, addini da dukiya ta sai da mutuwa ya sai Allah ya ce walan har abada ba zai yi ba yu'akhiru na nafsan Allah ba zai jinkirta wa rai ba idan ja ajalu ha idan ajalin ta ya zo wallahu khabirun ta ta'malu Allah bai ba da labari da ga abin da kuke aikata aksamu safar kashe-kashen bulaguro wanda kun ga timetable ne na bulaguro jadwali ne na bulaguro yan kasu musafar bulaguro na kasuwa umuman duk bulaguron duniya da ake da bulaguron kafa keke mashin mota jirgin ruwa jirgin sama jirgin karkashin kasa duk bulaguron da ake yi ila kisbai ne ya kasu gida na gida biyu sai ga suna safarun duniya ɗayan kenan sai na biyu mai safarun afirka akwai bulaguron duniya akwai bulaguron lahira to waɗannan da ka gani gaba ɗaya bulaguron lahira ne ka maka duniya ne ka maka eh, akwai bulaguron duniya akwai bulaguron lahira eh, safar duniya bulaguron duniya wa huwa yankasimu ila salasati aqsam ya kasu gidana gida uku safarun da'a bulaguro na da'a sai na biyu safarun mubah bulaguro na halal sai na uku safarun ma'asiya bulaguro na sabo sai mu dawo kan bulaguro na da'a shi kuma mahmudun ko akwai wanda ake yabawa gargajen safarun da'a ko Hajji kamar hajji wal umra da ji'adi, ko ba ga ba to wa huwa yanqasimu ila qismayn jihadi ya kasu gida biyu sai aka kawo akwai haraban na gudu sai akwai ɗalaban nema sai mu dawo sama safar inda yace safarun ɗa'a ko bulaguro na ɗa'a, sai na biyu safarun tijara safarun mu ba akwai na halal kabe ka tijara kamar kasuwanci sai na uku safarin ma'asiya bulaguran sabo to mazmum shi na sabo abun nawa ne ka kwatsa tsare kamar bulaguro don tsare hanya fashi da makami wa safar limu shahida da bulaguro don halartar arrakisad wurin rawa arrakisad mutum zai bulaguro don zai je ana da wani fati cocktail fati an kama wata hotel zai je gidan rawa wa zina ko bulaguron da zai je aikata zina da wata filfunadik a hotel ko ba haka ba wa hun suwai na yanka su sun kasu zuwa biyu aro ta gaba haramun ko akwai bulaguro na haram ka ibadil abdi kamar bawa ya gudu daga uban gidansa wa safarul aqli walidayhi da bulaguro ne ya saba wa iyayensa aw ahduhuma ko ɗaya daga iyayen ko ya saba uwa kaɗai ko ba kaɗai ko duka iyayen biyu Makro akwai bulaguro na makruhi ka khuruj min min baladi da'un kamar kal khuruj kamar mutum ya fita ya gudun hijira min baladi da'un daga garin da annoba ya sauka sai mu dawo nan inda ya ce haraban kun ga wurin gudu ka gudu daga gari zuwa gari o yanka sun ila sittati aksan ya kasu gida Sida, na farko al-hijra hijra na biyu al-khuruj min ard al-bid'a fita daga garin da ake bid'a ko ba za ka yi ka hana ba ko kuma zaman ka ba zai taimaka maka addinance ba ka je inda ake sunna ya gine to al-khuruj min ardin ghalaba alayhi haram mutum ya fita daga garin da haramun ta yi galaba ta yi yawa ta yi karfinsa haramun eh, haramtattu abubuwan da ake har yarin da ya halartattu kafin ka samu kwalban kwaf ɗaya sai ka samu kwalban giya dubu wani abu sai kudu alfiraru min al'aziyya gudu daga cutarwa filbadin a gangan jiki na biyar khawful mara tsoron mutuwa fil ardi eh, rashin lafiya fil a gari alati biya wa ba wacce akwai annoba ciki na shida alfirar gudu khawful aziyya filmar don tsoron cutarwa a dukiya to mu dawo na nan ɗaliban din na nema nema da yadda gida biyu akwai dalabu dinin ko akwai na nema addini da ɗalibin duniya neman duniya wani na abun da ya irga maka anan din gaba daya zai kawo su a karatu a shafin da ke bin wannan ko yankasu ila a aqsam ya kasu gida tara bulaguron addini akwai safarul umra bulaguro don umara safarul hajji bulaguro don hajji safarul jihad bulaguro don jihadi safarul ma'ash bulaguro don neman abin rayuwa safarul tijara wal kasab bulaguron kasuwanci da tattali safarul talabul ilmi bulaguron neman ilimi qasdul biqa niyatan wuri a bahira mai tsarki almasajidu salasa wai na masallatai ya guda uku asdu sugur mutum ya nufaci a sugur wani rami lin ribadi don ya zauna ya gaji don kada kawo farmaki fi sabilillah ta hanyar Allah to anan za mu tsaya karatu mu na gaba gashi nan time table ɗin da ya faɗa zai faɗe su anan ko kowanne ne da ayar da ya ishara zuwa gare ta da hadisan da suka ishara zuwa gare su don mu tsaya na abu da faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa roƙon wata ta za su ala ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk